Assalamu alaikum suna na Nazir Jarmajo a daidai wannan lokaci a duba na tsanaki za mu yi dangane da jerin bayanai daga sassa daban-daban musamman wasanni da aka murza a gasar ajin firamare ta ƙasar Ingila da kuma waɗanda ake shirin murza a daidai wannan lokaci a ranar Alhamis. Za mu dubi karawar Liverpool da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Sheffield United. Daga bisani za mu dubi wasa da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Manchester United. Za ta dangana filin wasa na Stamford Bridge ɓarje gumi da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea a daidai wannan lokaci. Kafin bayan nan ko ce kafin sannan dole za mu dubi karawar Arsenal da Luton Town nasarar da Arsenal ta samu da kuma duka da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City ta wa Aston Villa a daidai wannan lokaci. za mu dubo 'yan nan jerin bayanai tare da rahotanni daga Rio Madrid kan 'yan wasan da suke shirin tunkarar Manchester City da kuma bayanai daga kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona har yanzu dangane da mai horoswa da sauran abubuwa da suke gudana kungiyar dan su ma shirin da suke na tunkarar kungiyar ƙwallon kafa ta PSG a daidai wannan gabar za mu dubo waɗannan jerin bayanai insha Allah domin ganin cewa mun kama kan bayanai daga sassa daban-daban a duniyar ƙwallon kafa a daidai wannan lokaci kafin mu je ko ina dole ne mu bayyana wa wato dole ne mu roƙi uwa musulmi su ta ɗaya daga cikin masu bibiyan wannan shafi kuma ɗaya daga cikin mutanen mu maji daɗin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Rio Madrid Rabiu a daidai wannan lokaci wanda ya tabbatar min da cewa akwai ɗan uwansa da suka rasa ina ga ɗaya daga cikin ƴan uwan mahaifiyarsa ne in dai ba na manta ba ya ce min ƙanin mahaifiyarsa ne rasa rasa kwanaki uku da suka gabata to muna addan Allah ya ji kan wannan ban Allah Allah kuma ya sa huta albarkacin wannan wata mai alfarma watan Ramadana da muke ciki jama'a ku taya wannan bawan Allah da addu'a dan uwan wato Rabi'u Maji daɗin kungiyar kwallon gaba ta Rio Madrid wanda ya rasa ransa a daidai wannan gabar mu tsallake waɗannan bayanai baki ɗaya mu dangana gasar ajin Premier ta kasar Ingila wasanni da aka murza musamman karawar kungiyar kwallon gaba ta Arsenal da kungiyar kwallon gaba ta Luton Town daga nan zamu dubi Manchester City wanda duka jerin kungiyoyin guda biyu sun samu nasarori a cikin wasannin da suka murza Arsenal din ta fara murza wasa tun da misalin karfe bakwai da rabi inda ta kama kungiyar kwallon kafa ta Luton Town na dauka Arsenal za su ci biyar ko goma a wannan wasa musamman idan kai la'akari da irin rawar da suka taka a wannan wasa irin nagarta da suka nuna da kuma iyawa kawai sun buga wasan ne sun manta da gwagwarmayar da suka yi a karawa da kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City wanda dama abin da ya kamata kenan sun manta da wannan yunkuri da suka yi na tare gida tun da yanzu Luton ne mu koma ga matakin zira kwallaye shine abin da kungiyar ta Arsenal ta koma ta sauya abubuwan kuma ta koma ga wannan matakin da ta zira kwallaye biyu kawai suka ci gaba da shafa wasan da aka dawo tun rabin lokaci aka lallaba komai saboda dama damuwar Mikel Arteta guda ɗaya ta ce kawai samu nasara a wannan wasa domin ganin cewa an ci gaba da tafiya da tare da su fafutukar da ake yi a wato wannan wasa a daidai wannan lokaci Mikel Arteta ya abin kai gaskiya saboda sauye-sauye da ya yi na togar 'yan wasa da ya ɗiba wanda suka murza wannan wasa idan kai la'akari da cewar Emil Smith Rowe ya shiga wannan wasa shi ma an buga da shi ga Thomas Partey wanda ya dashi ma ya samu nasarar buga wannan wasa Rhys Nelson ya nuna iyakar iyawarsa duka 'yan wasan sun samu damar sun yi amfani da shi kuma dama su ne 'yan wasan da suke baya. dan wasa Emil Smith Rowe dan wasa ne wanda yana matukar burge ni gaskiya shi da zai samu isasshen lokacin takali da gani nake zai fiye da abin da Martin Odegaard ma yake a cikin togar kungiyar World Cup ta Arsenal amma na san za a yi ta muhawara akan wannan lamari to duk dama amfanin samun yan wasa masu nagarta kenan duk wanda ka saka ya baka gudumar da kake bukata kaga su Gabriel Martinelli duka sun samu hutu Bukayo Saka ya samu hutu har da Jorginho wanda dama shi ma bai kamata a ce na buga wasanni da yawa da yawa da yawa akai akai ba Thomas Party ya dawo ya ba shi wannan hutu ashirin da suke su ma na tunkarin ƙungiyar ƙwallon gaba ta Bayern Munich a daidai wannan lokaci a gasar cin kofin zakaru. Tabbas sakamako ya samu maki uku sun kwasu kuma Arsenal ta koma saman teburin gasar ajin Premier ta kasar Ingila wanda shine dama babban damuwar su kafin ƙungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool ta murza wasanta a daidai wannan gabar. Na gaya ma a ya burge ni. Kuma da aka da daga hutun rabin lokaci sai aka ɗaga kafa Wani da gaske akwai wasanni masu muhimmanci da ke tafi a gaba wasa takwas a gasar Premier ga gasar cin kofin zakaru babban wasa da ke tafi da kungiyar kwallon gaba ta ba Munich sai suka daga kafa kawai sai aka lallaba wasan saboda mai yan wasan su dan ci gaba da tara dan kwarin da suke da shi da kuma abin da ya rage a tattare da su a jikin su domin ganin cewa sun shirya tunkaran manya-manyan wasanni da ke tafi a gaban su a yan kwanaki masu zuwa tawagar kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta samu abin da take bukata a taita dole ji daɗin rawar da suka taka a wannan wasa dole kuma ya bayyana jin daɗinsa saboda irin rawar da 'yan wasan da ya ba dama kamar da na faɗa irin su wato Emil Smith Rowe, Thomas Partey har ma da Leandro Trossard a wani mataki Alexander Zinchenko ma na ga ya dawo har ya samu nasarar shiga cikin wannan tawaga shi ma an fafata da shi an kai fagen daga an yi fafutuka kwarai kwa da gaske an samu abin da ake bukata a wannan wasa da Arsenal ta murza dama mun yi tsammanin Arsenal za ta duke Luton Town saboda na faɗa dama abin da nake tsammani kenan kuma ko shakkawa ba su bada kunya ba sun samu wannan sakamako a daidai wannan gabar na ga Ziyaul Haq mutanen kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal ya bace kwanakin baya bayan ina ga shekaran biyar ina ga ɗazu ne kai nake kallon eh, status na WhatsApp sai na ganshi yana ta wasu jawabe jawabe jawabensa ina ga ko Arsenal din kansu ya mutu ne ko azumin ne ko wani ne kamar Alhaji Mustapha shi zai daga lokaci zuwa lokaci yana kallon status ina ke zuwa na mutiya gwanda gwanda shugaban magoya bayan Arsenal din ma barista na gari kyauta da shi da sarkin yakin Arsenal din Yusuf duk suna kan ganiyar su ba su yadda ba suna kare bajin kungiyar kwallon gaba ta Arsenal a shafin kurra daga lokaci zuwa lokaci a daidai wannan gawar wanda tabbas gudumar ku a shi yana da matukar amfani mutanen kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal ga ku dai ga gasar ajin Premier ga ku ga Liverpool da Manchester City za mu ci gaba da bibiyar lamarin kuma ga yadda abubuwa za su kasance muku nan da 'yan kwanaki masu zuwa mu ga shin yaushe Yurian Timba dan wasan bayan Arsenal din zai dawo shi ma ya shiga cikin wannan tawaga a ci gaba da fafatawa da shi kwarai kwa da gaske amma dai gaskiya hutun da sun bi kayo saka suka samu yana da matukar amfani da Mikel Arteta kakar ta gabata ne sai ya yi amfani da Mikel sai ya yi amfani da saka duk da wannan gwagwarmaya da raunuka da yake Martinelli ma da aka ce zai iya buga mantuna duk da sai ya saka su duka zai ce su je su fara wasan amma kaga sai daga kafa yau sai kyale su akwai wasannin da ke tafi masu muhimmanci wanda za a buƙaci 'yan wasan su su taka rawa sai ki to ku jira idan wannan lokacin ya zo sai ku shiga sai ku bada abin da ake buƙata, amma yanzu ku huta Luton ne matasan 'yan wasa da sauran waɗanda muke da shi wanda ba su da lokacin taka wasa za su iya bada sakamako shikenan haka ake so dama ya fara girma kwarai kwa da gaske za mu jira mu ga lamarin yadda zai kasancewa Mikel Arteta a daidai wannan lokaci wanda har gobe wasu suke ganin cewar shine mai horus wanda yake to kuma yake so yake nazari tare da fatan cewar zai iya mai gurbin Pep Guardiola a duniyar kwallon kafa daga zaran mai horus ya jingine yayin da Arsenal take fafutuka na ganin cewar ta girgiza kofin gasar ajin Premier ta kasar Ingila Daya daga cikin ƙungiyoyi wanda ake tunanin za su kama ta ko ƙungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal Manchester City ita ma maki ukun ta kwasa a karawa da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Aston Villa. City ta fara wannan wasa da wuta wuta wuta wuta tana wuta Rodri ya zira ƙwallo shikenan. To daga wannan ƙwallon da Rodri ya zira na ɗauka kawai za su nitsar da ƙungiyar ta Aston Villa su tasa ta ne. amma sai dai Aston Villa ta mai da martani ta hannun dura wanda wannan kwallo gaskiya ko a ina kake dole zaka tausaya Manchester City saboda ko magoya bayan ta jikin su yayi la'asar yanda ka ji filin wasan an yi tsit malam yanda ka san menene shuru kake ji kamar an yi mutuwa wallahi ba wanda yake cewa komai sai da dan wasan su mafi nagarta a wannan kakar dan wasan da ko a yanzu a gasar ajin Premier ta kasar Ingila aka ce za a bada kyautan gwarzan dan wasa dole a saka sunansa a cikin wannan jadawali a wannan kakar Phil Foden ya tashi ya taka rawa wai yadda ake bukata ya taka muhimmiyar rawa ya kuma taka rawar da Pep Guardiola irin zigan da yake masa ya kai ga wannan mataki saboda dan wasan ya taka muhimmiyar rawa a wannan wasa ya nuna iyakar iyawansa ya nuna nagartarsa da kuma irin rawar da ya taka a kungiyar kwallon gaba ta Manchester City da kuma yake ci gaba da taka a wannan kakar a daidai wannan lokaci tun daga bugun tazarar da ya zira ce kai fodin jan wuya ne kaga yadda ya doki kwallon ne kawai tai kwana sai zare ina ga maka aka da daga hutun rabin lokaci ya ƙara kwallo kai wannan kwallon na biyu tsantsan zunzurutun ƙwarin gwiwa ne kawai a gaban raga in ba wai ka kwana biyu kana yi ba a wannan a wasa ba za ka samu irin wannan ƙwarin gwiwa ba yadda ana fito masa kawai yadda ke ta shikenan an wuce wajen ta shiga zare kwallon ukun ma aka yi taba ya tura tura ya jibge ta daga nesa kawai ta yi ta shiga zari a riga an wuce wajen billahi lazi ba wani sauran bata lokaci irin yan wasa da ake bukata kenan su taki su tsaya a daidai lokacin da kungiyar take bukatar sakamako Phil Foden a wannan kakar ba ma a wannan wasan ba ya taka rawa a wasanni daban-daban ga kungiyar kwallon ba ta Manchester City da aka zo ga wannan matakin Phil Foden yana ci gaba da nuna iyakar iyawansa ne kawai yana ci gaba da nuna nagartarsa tare da tasirinsa a cikin togar kungiyar kwallon gaba ta Manchester City a daidai wannan lokaci bayani guda ɗaya shine abin da baka saka kwace wa Phil Foden ba guda ɗaya a cikin wasan sa shine yanayin yin zura kwallo da yake da kuma yanayin yadda yake tafiyar da kansa a wasanni ya bata a karawa da Arsenal amma wannan wasan ya nuna duniya cewa yana nan har yanzu kuma ba zai yadda yana kallo kakar Manchester City a fafutukar neman lashe gasar ajin Premier ta kasar Ingila zama aikin banza ba saboda yanzu shine wannan fata nasa da kuma rayuwarsa yake hannunsa na ga waisu na ga abdullahi balalo mutanen kungiyar ta manchester city ya zo na ta musu sun samu nasara ina kallon wasa ka na kalle ku duka mintuna 90 da aka buga duk da ina tafiya ina kan kallon arsenal kadan ina kallon kungiyar ta manchester city ne amma da aka tashi a karawar arsenal na kalli manchester city duk kwallayen da fodin ya zara bugun tazarin farko a ido na ne da sauran sa guda biyu duka ina ina dan bincike na ina kallon wasan kulli na yana kalle mun wasan ina kallo haka dai ake tafiya wani da gaske aikin nan da wahala fa a lokaci guda kana kallon ƙwallo kana bincike akan ƙwallo kana rubuta wasu abubuwa domin ganin cewa sun zanna kan ka. abin zai hankali ba za ku gane ba ne sai wani ya samu kansa irin wannan matakin zai zo ya ce ai ana gwagwarmaya ɗari bisa ɗari kwa amma dai Manchester City ta samu abin da take bukata Phil Foden ya taka rawar da ake bukata City ta kwashi maki uku amma ko da yake kafin mu je ga wannan matakin a wannan kakar Kevin De Bruyne ya kasance yana gwagwarmaya da raunuka Elif Halal baya taka rawa zuwa ga matakin da City take tsammani amma mutumin da yake ci gaba da cetonsa a kullum shine Phil Foden ya cancanci na musamman gaskiya dan yana taka rawa 100 ɗari a cikin wannan tawaga na kungiyar kwallon gaba ta Manchester City kai mu dubi kungiyar ta Manchester City a teburin Premier duk da wannan nasara da suka samu Liverpool ba ta buga wasa ba amma City tana bayanta Arsenal ta kare saman teburi duka tana jiran sakamakon wasan ƙungiyar kwallon gaba ta Liverpool. Shi yasa na gama akwai aiki da yawa a gaban Manchester City idan har tana fatan lashe wannan gasa. Sai ta ƙara jajircewa ta kuma jira sakamakon wasanni kamar yadda za ta jira sakamakon karawar kungiyar ta Liverpool da abokiyar karawanta na wato Sheffield United na gasar ajin Premier ta kasar Ingila. Za mu jira mu ga lamarin yadda zai kasance. Kyle Walker Pep Guardiola ya bada furci a kansa. Magoya bayan yau suna ta nazari tare da lissafi da tunanin cewa shin yaya lamarin zai kasance idan dan wasa wato Vinicius Junior ya kama ko aka saka a gurbin lamba biyu. Pep ya ce likitoci sun ce Kyle Walker ba zai iya buga wannan wasa ba. Amma eh amma ya ce Kyle Walker ne zai iya dawa. Sai dai mu ce za mu jira mu ga lamarin yadda zai kasance. Ya ce Kyle Walker Kyle Walker ne. sai sun jira kawai lokaci sun ga da lamarin zai kasance a daidai wannan gabar kai mu dangana shagon ana ruwa habar medicine mu ji bayanan da suka kama mana a daidai wannan lokaci duba da cewar shagon na ana ruwa habar medicine ya kwana biyu yana jaddada maka cewar duk wata matsala da kake fama da ita idan dai wai sunan da rashin lafiya ne ka je wannan shago na ana ruwa habar medicine in Allah yarda magunguna masu nagarta magunguna masu tasiri magunguna masu matukar amfani za ka samu daga wannan shago domin ganin ciwon ka murmure daga kowane irin cuta da kake fama da shi a daidai wannan lokaci kuma a ko'ina kake a faɗin duniya kofa tana buɗe maka ka je wannan shago na ana ruwa Haban medicine ka gaya musu ga damuwarka in Allah yadda magunguna masu nagarta da za ka samu daga wannan shago ba za ka ji kunya ba za su baka abin da kake bukata akwai maganin sanami ani wanda ya kawo maka shi magani ne mai matukar nagarta ga tasiri magani ne wanda mutane daga sassa daban-daban a faɗin duniya da suke amfani da shi sun zo sun yi godiya saboda rawar da wannan magani ya taka musu a daidai wannan gabar magani ne da yake kasauki wajen matsalan mahaifa matsalan haihuwa ciwon kirji ƙaiƙayin gaba cututtuka da mata suke fama da shi wajen yin al'ada ciwon ido ko kuma tari ko ciwon kirji duka wannan magani na mi aniyu yana kasauki dangane da shi ka cututtuka da yake magani na wato mu'amala da iyali ko wani irin cuta ne in dai har ka mallaki wannan magani tabbas zai kawo maka sauki insha Allah maganin salmi a new kenan ga nagarta ga tasiri ga kuma amfani ga maganin sa na red line a daidai wannan lokaci wanda magani na karfin gaba idan har kana fama da matsalan karfin gaba ne ka je wannan shago ka ce a baka maganin sa na wato red line insha Allah idan kai amfani da shi zaka zo kai godiya saboda gudumar da zai baka mai kyau ka samu abin da kake bukata a daidai wannan gabar kazalika a shagon ana ruwa herbal medicine akwai maganin hawan jini in dai wai matsalan ka hawan jini ne ka je wannan shago na ana ruwa herbal medicine ka ce musu ga damuwarka a baka wannan magani na hawan jini ka zo kai amfani da shi ka gani har ni sai ka zo ka gode mu saboda rawar da wannan magani zai taka ma ɗari bisa ɗari na ganin ciwon ka murmure ga maganin kansa a shagon ana ruwa habal medicine in dai wai cutar kansa kake fama da shi ana ta gwagwarmaya tashi faɗi abu yaƙi ƙi ci ya cinyewa cutan da mafi akasari ma ba a cika samun maganinsa asibiti ba ka ci shagon ana ruwa habal medicine ka ce musu kansa ne damuwarka a baka wannan maganin insha Allah zai ma amfani ga maganin ciwon koda a shagon ana ruwa habal medicine magani ne shi ma mai matukar amfani in dai wai ciwon koda ne da kai ka je wannan shago na ana ruwa herbal medicine ka karbi wannan magani in Allah ya da zai maka amfani da kake bukata da zaka murmure zaka farfado ka kuma ci gaba da taka rawa a daidai wannan gabar kazalika a shagon ana ruwa herbal medicine akwai maganin ulcer in dai wai ulcer kake fama da shi shine damuwar ka, in Allah ya da lokacin ban kwana ya zo ka je karbi wannan magani na wato ulcer a shagon ana ruwa herbal medicine kai amfani da shi har ni sai ka gode mu kwarai ku da gaske ka lalube su akan sifili takwas sifili biyu biyar uku bakwai biyu bakwai hudu ko kuma sifili bakwai uku uku uku biyu domin ganin ciwar ba tabbas kai ma ka taka rawa ka kuma yi abin da ya dace a daidai wannan lokaci idan dai har ka je shagon ana ruwa herbal medicine in dai wai sunan matsalan ka cuta ne ka je kawai wannan shago ka ce musu ga damuwarka in Allah ya da za ka murmure za kuma ka ci gaba da taka rawan da ya dace a daidai wannan lokaci a rayuwanka kamar yadda ya kamata mu tsallake shagon ana ruwa Habal Medicine a daidai wannan gabar mu dangana kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Na ga sarauniyar Liverpool tana tsokala na dan wani post a WhatsApp. Wai tana ce min babu shayi babu shayi babu shayi dan kawai nayi magana. Billahi sarauniyar Liverpool ku bi da hankali fa. Ku lallaba ni dan Allah da nabi ku lallaba ni kar a dinga saka min matsin lamba. Wai in ba haka ba akwai damuwa fa. Wallahi akwai damuwa. Ku karo shayi kawai shine damuwa na. Kwarai ko da gaske kamar yadda kika faɗa za a karo shayi to a karo. Yawwa barin shawar da nake da shi kuma. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool karfe bakwai da rabi za ta tunkari ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sheffield United a filin wasa na Anfield. Wannan wasa zai ƙayatar, amma matsalar shine ni na ji a na Liverpool za ta samu nasara, irin cikin kwanciyar hankalin nan ma. Sheffield za ta iya zira wa Liverpool ƙwallo a raga a wannan wasa saboda Liverpool wasannin ta takwas da suka bata ƙwallon wasa ɗaya ne kacal ba a zira mata ƙwallo ba a gasar ajin Premier ta ƙasar gida. To amma a yanzu ta san cewa Arsenal ta samu nasara tana sane da komai akwai wannan dan matsin lamba takaitacce da yake kan Liverpool to shi yasa za ta fito wannan wasa ne kawai ta yi biki na ganin cewa ta kwashi isassun maki a karawar da za ta yi da kungiyar kwallon gaba ta Sheffield United a gasar ajin Premier ta kasar Ingila a daidai wannan lokaci kungiyar kwallon gaba ta Liverpool a wannan kakar musamman idan kai la'akari da sakamakon da ta samu na karshe a gasar ajin Premier ta kasar Ingila inda ta doke Brighton a filin wasa na Anfield kungiyar ta Liverpool wasanni bakwai kenan a gasar ajin Premier a wannan kakar duk sai bayan an zira mata kwallo take da take samun nasara ku daina irin haka fa yan wasan Liverpool saboda alkasim mutanen Liverpool wasan karshe da suka murza da Brighton ya ce an tara masa ruwa a cikin sa zuciyarsa ta ruwa ya taru 100 bisa 100 a ciki kai jama'a nikan ina Jamil bi Adam ne mutanen kungiyar Liverpool ya bata shi ba ya bata ɗari bisa ɗari ba mu san ina yake ba ka san ku da ba ku da yawa wannan duk na rike ku na san ku yan Madrid ne suke da mugun yawa an gaya maka sai a hankali ɗari bisa ɗari amma dai wannan wasa wasa ne wanda Liverpool za ta jajirce na ganin ta samu nasara Dai shi ma Pep Guardiola ya ce yanzu haka a gasar ajin Premier babu wata kungiya da take da damar lashe wannan kofi fiye da kowa face Liverpool shi ma ya riga da ya amince kuma wannan sakamakon da suka samu ma akan kungiyar ƙwallon gaba ta Aston Villa ya tabbatar maka da haka saboda gashi yanzu sun samu sakamako akan Aston Villa amma duk da haka suna wannan gurbi na matakin uku duk da cewa ita ma Arsenal ta riga ta murza wasanta to kaga Liverpool din ne kadai yanzu idan ta samu nasara za ta sake darewa ta koma saman wannan teburi shi yasa shi ma karan kansa Pep Guardiola yake sallama kungiyar Jurgen Klopp a daidai wannan lokaci ne cewa tabbas sun fi kowa damar lashe wannan gofi na gasar ajin Premier ta kasar Ingila. Liverpool ana maganan wasanni 22 ne a gasar Premier a wannan kakar ba a duki su ba kuma wasanni 28 a filin wasa na Anfield ba tare da an duki su ba inda suka yi nasara a wasanni 17 a daidai wannan lokaci. Kungiyar kwallon gaba ta Sheffield United dai tabbas gwagwarmaya take ɗari bisa ɗari gwagwarmayan yau daban na gobe daban ana in yan wasan ta na baya wahala suke sha kullun cin su ake ga yan wasu a wannan kakar nasara uku kawai suke da shi ba kwarai ko da gaske nasara uku kawai suke da shi kullun kuma ci suka kallo wasan su da fulam na karshe da suka buga sun shiga gaba da ci uku da ɗaya ka warware wannan kullu aka sulhunta uku da uku to Club club ya bada tabbacin cewa Andy Robertson da Curtis Jones suna da babban dama na murza wannan wasa amma har yanzu babu Alisson Becker babu dan wasa Trent Alexander-Arnold wanda ake tunanin Trent ma ba zai dafa yin daga ba sai a karawa da Manchester United zan so ga wannan wasa na ga ma karshen mako mai zuwa ne yayi bayan United ta tunkari kungiyar kwallon kafa ta Chelsea to Chelsea da Manchester United wannan wasan shine abin dariya in gaji ana maganin abin dariya to wannan wasa da Manchester United za ta murza da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea kenan wai Manchester United da Chelsea za su buga wasa babu wanda ya damu ba ka tuna shekarun baya su Wayne Rooney suna nan su Ryan Giggs Robin Van Persie a wani mataki su DJ Drogba Juan Mata malam su Samuel Ito lokacin da ake kwallon gaske da gaske idan aka haɗu karawar United da ƙungiyar kwallon gaba da tausi su Javier Hernandez Chicharito na Manchester United duk ba sa nan ba yanzu United wai tana na shida Chelsea tana na goma sha ɗaya saboda Allah ka ga yadda aka sha wuya nan wajen giwa ta faɗi fa dan asalin giwan da ta faɗi kenan nan, ba Arsenal ba wallahi ga giwa kan wanda ta faɗi har an yanka ma an cinye guda biyu ma Manchester United da Chelsea billahi ladi abun kunya kawai wai su Nicholas Jackson saboda Allah wai su Harry Maguire a Manchester to me za su buga fi sabilillahi wa rasulihi filin wasa na Stamford Bridge shine zai karba kuncin wannan wasa karfe 8 da kwata tsakanin Manchester United da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a daidai wannan gabar akwai matsin lamba kan jerin kungiyar guda biyu Pochettino ya san aikin sa yana kan layi sai ya dage na ganin ya kai Chelsea kamar takin marza ɗaya daga cikin gasanni a nahiyar Turai Europa ne gasar zakaru ne wa sani ko kuma gasar cin kofin conference ya kamata su shiga ɗaya in ya samu wannan yana da tabbacin cewa ba ma sai an zauna an duba aikinsa ba yana nan da aikinsa a kakan wasa mai zuwa kawai shi ne bayani amma wani abu saɓanin haka akwai matsala gaskiya sai an zauna an dubi wannan aiki nasa to dole jajirce duk da cewar shi da kansa bayan karawa da bolli ya bayyana cewar kungiyar ta Chelsea tana gwagwarmaya ba su da zuciyan buga wasa ba su da shi a cikin kansa cewa suna da aniyar buga wasa kamar yadda shi karan kansa mai horus ɗan wasan Chelsea Maurizio Pochettino ya bayyana bayan tashi da suka bi da bi da kungiyar ƙwallon gaba ta balle Chelsea wasanni goma sha ɗaya kenan ta samu nasara a wannan kakar kacar cikin wasanni ashirin da uku da suka murza ga gwagwarmaya a ɓangaren tsaron baya mallam ƙwallaye biyu akalla aka zira musu a cikin wasannin zimbiyar da suka gabata wasanni goma sha ɗaya ba tare da sun tare gida sun hana a zira musu ƙwallo ba lokaci na ƙarshe da suka doke Manchester United shekara ta da sha bakwai lokacin da Alvaro Morata ya dasa kwallo da ka a ragar ƙungiyar ta Manchester United a filin wasa na wato Anfield ɗin a daidai wannan lokaci Manchester United wasannin ta guda biyar da suka gabata a karawa wancan wasa goma sha biyu ma Chelsea bata samu nasara akan United ba. Wasa goma sha biyu tun daga watan Nuwambar dubu biyu da goma sha bakwai. Manchester United take samun nasara ko a sulhunta ta da Chelsea. In dai United bata yi nasara ba to sulhunta a ciki Kaga akwai aiki a gaban Chelsea. United ta sani Aston Villa an doke ta Tottenham ta yi barin maki to su samu nasara sai su ta zara In kuma suka samu wani abu sabanin haka su je da su za su sha mamaki. Ku gaya manya daina tura min text idan ya kira na awa bai dauka bai daina mun text ya ku gaskiya masa yi min magana a WhatsApp kure ku da gaske mun magana mun mura ne kama shi ya gaya a WhatsApp yawa text din nan sai a hankali wani lokaci ma baya zuwa sai ya mai da martani ma bai zo ba to ku gaya masa aibi kuma ya ce wai na share shi bayan shi gudu ba shi bai gudu ina jin kawo Buhari yana kare ni ranar kwarai da kai ka san duk abin da kawo Buhari ya kare ni ina da gaskiya ɗari da ɗari bakwa kwarai da gaske za mu jira mu ga wannan wasa da Manchester United za ta kai ziyara filin wasa na Stamford Bridge ta barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta wato Chelsea a daidai wannan gabar mu tsallake wannan wasa a filin wasa na park de France kungiyar kwallon kafa ta PSG ta shiga wasan karshe na Coupe de France ina ganin ba yana ta tura wasu bayanai a cikin wasu wurare a WhatsApp da waya duk yana ta tura yana ta wasu dogon jawabi dan kun dokin ɗaya ne ma fa mai ban haushi kuma Kylian Mbappe in ba tsoro ba ku ajiye Mbappe mana na san zaka ce ya bari bugun da Casemiro amma ya ci ayi ya ci shikenan kuma bukatar ku ta biya dama da sakamakon ku ki so ai ko kuna bukatar kuna bu sabanin sakamakon in kuna bukata ne sai ku gaya mana kwarai ku da gaske amma mu koma karawar Chelsea da Manchester United in gaji ana maganan wasan da za a yi bikin raunukan yan wasa to wannan wasan kenan Chelsea tana da dogon jadawalin yan wasanta su Levi Colwill ne Christopher Nkunku Rhys James Romeo Lavia duk suna da Kane Chukwuemeka Ben Chilwell duka a ɗakin jinya Manchester United tana da su Lisandro Martinez, Victor Lindelof, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Anthony Mas duk suna nan a ɗakin jinja. Billahi lazi. Gwanda gwanda PSG ma Marquinhos ne yana ga shi ma ya da atisayi yanzu ga Milan Skriniar ma na ga ɗaure takalmin sai yana bin kwallo yanzu. Kwarai ko da gaske to mu tsallake waɗannan bayanai mana a daidai wannan lokaci kafin mu shiga ƙungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid mu dangana kamfanin Realty Market a daidai wannan lokaci. kamfanin royalty market a daidai wannan gabar kamfani ne wanda ya kama maka bayanai da suka shafi maganar gida in wai har kana neman gida ne mai suna gida wanda za ka karɓa ka karɓi haya ko kuma ka zauna a ciki kai da kanka mai neman gida don badawa ko karɓan haya ko saya da sayarwa ko yana neman fili ko shago na saya da sayarwa to ga sauki ya zo wannan kamfani na realty market a daidai wannan lokaci ya kawo maka sauki ɗari bisa ɗari idan har ka lalube ko ka tattauna domin fa kamfanin realty market nigeria limited kamfani ne wanda ya ka maka dama na ganin cewar ka cimma burinka a daidai wannan lokaci kamfani ne ya shahara a bangaren gidaje da filaye musamman a yankin birnin babban tarayya Abuja ko jihar Legas ko kuma garin Kaduna ko kuma jihar Kano duka a ko'ina kace za ka iya tuntuɓar su domin ganin cewar ka mallaki filaye masu nagarta filaye wanda ba za ka yi da damin karɓar su daga wannan kamfani ba filaye wanda za su baka abin da kake bukata kwarai da gaske kamar yadda suka faɗa an hayan shago kake bukata ko kana da shago wanda zaka ka sayar ko kuma shago kake so ka saya ka je wannan bangare ko fili kake so ka saya ka je wannan kamfani na realty market a daidai wannan lokaci za ka samu abin da kake bukata ba wani dogon jawabi ba wani dogon hayaniya za ka iya lalubar su akan sifili tara sifili ɗaya bakwai uku hudu takwas sifili takwas tara domin ganin cewar wannan kamfani ya baka abin da kake bukata ko ko ka lalube su a shafin su na wato gmail akan realtymarket at gmail.com ko kuma ka lalube su a shafin su ta intanet a www.realtymarketnigeria.com domin ganin cewar ka mallaki ɗaya daga cikin abubuwa da suka kama a daidai wannan lokaci gidaje ne ko filaye ne ko shaguna ne duka a wannan kamfani za ka samu sauƙi in Allah yadda idan har ka ce tabbas ba za ka yi nadama ba saboda za ka samu abin da kake bukata ɗari bisa ɗari a daidai wannan lokaci daga wannan kamfani ba tare da ɓata lokaci ba kai mu tsallake wannan kamfani kwarai kwa da gaske wa in maganan gida ne kawai ka lalibe su akan wannan lambar waya da ka gani yawa za su gina ma gidanka mai kyau a cikin kwanciyar hankali ka sabu mun kware a wannan harka na maganan gini daga mun ga yanayin aikin da mutane suke mun san cewa eh aiki ne mai nagarta ko kuma na wasa kware ku da gaske to na ga lamarin su babu wasa gaskiya suna da mutane wanda suka san bakin aikin ɗari bisa ɗari ku sun san bakin zaren to a Real Madrid malam maji daɗin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid muna taziya kamfan gidan ƙungiyar masu sarauta kenan kware ku da gaske shi kuma sarkin aikuka na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid Mamman Ali daga ƙasar Nijar ya fi sahun su um, sarkin yaƙin Real Madrid da Buhari Lawan da kuma wato Abdul Madrid Halam Madrid sarkin tsafta ya fi son su shi ma dan dunkulo sakon sai dan kamun yin cinka shi da Allah dan warware wasu abubuwa Ibrahim Dakin Dakata ya zagaya bayan fage ya zo ya same ni yana ta min jawabi wai sarkin yaki ya zaga shi na ce to ni dai wannan bayani ban isa in ce komai ba sai dai ya samu sarkin yaki su warware bayanin su yawa ni ban san wannan abu dai gashi ni ban isa in ce komai ba yanzu na ma shuru da bakina yawa na yi shuru kirib wannan magana ne na masu sarauta ni ban yi sarauta da nake da shi ni ba sarkin kowa bane ni ba sarkin ya ya hasali ma kuke kare mun ko ina da ko ina ko daga cikin kuke tare nan ku tare can ku tare nan yau kuna da sarkin yaki su yari masu tafi da riyo su galadi duk ba abin da babu a riyo mu duk ina ga maka bin sun marafa suna nan a ta ko ina fa masu sarauta ne kawai a cikin kungiyar kwallon gaba ta riyo mu a daidai wannan lokaci a shirin tunkarin kungiyar kwallon gaba ta Manchester City bayani guda ɗaya ne ya karaɗe gabas da yamma kudu da arewa a cikin bangaren maganar Eda Militao saboda yanzu Carlo Ancelotti an bayyana cewar hankalinsa ya karkata na ganin cewar ya sa Edamini Tawo ya murmure ya kuma shirya tunkarar kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City wasa na biyu da za su murza a daidai wannan lokaci tsakanin jerin ƙungiyar guda biyu a gasar cin kofin zakaru filin wasa na Etihad a nan ne gugurban yake a gaban kungiyar kullun kafa ta Real Madrid ita ma karan kanta ta sani shi yasa yanzu dole za su jajirce na ganin cewa sun samu sakamako a kara wanda za su yi da kungiyar ta Manchester City wasan farko domin ganin cewa a wasa na biyu ba su fuskanci wani gugurba na musamman ba a daidai wannan lokaci kwarai ku da gaske za mu jira mu gani yadda dan wasa Ida Militao na Real Madrid wanda yake ci gaba da yin atisai yake ci gaba da yin aiki tukuru a bayan fage na ganin cewa ya murmuri ya shirya tunkarin wannan wasa malam a bangare guda dan wasa Rodrigo mun ga rahotanni suna ta fito akan sa bayan rawar da taka a karawa da kungiyar kwallon gaba ta Athletic Club yanzu alkalmar kididdiga ne suke nuna cewar kamar ya fi Vinicius Junior taka rawa a duk lokutan da Vinicius Junior baya murzali da kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid saboda Rodrigo bayanan da suka fito sun tabbatar da cewa dan wasan na gaba na kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid duk wasanni da ya murza ba tare da Vinicius Junior ba a wannan kakar wasa goma sha ɗaya ne kuma yana da kwallo takwas dan wasan da ya Leda da adidi wannan lokaci a wannan kakarin ya zira kwallaye da dama a wasannin da ya murza kungiyar Tarjo Madrid din da yake da kwallaye 15 gaba kiɗa tare da ba da tallafi takwas a wasanni 42 inda shuka Vinicius Junior kwallo 18 suke da shi da tallafi da ya bayar guda takwas a cikin wasanni 28 da ya murza kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid akwai muhawara sosai dangane da waɗannan 'yan wasa guda biyu akwai muhawara sosai a cikin matsalan ka tare 'yan wasa masu nagarta kenan ai ba za a yi muhawara ba ma sai Kylian Mbappe ya zo wataƙila ranar da ba Vinicius shi ma aka saka shi a wannan gurbi ya wani bala'i sai a zo a ci ba haka ba kwarai ko da gaske amma shi Rodrigo ya lashe to kufin cewa duk kungiyoyin da suke zawarcin sa suke ta wani tashi faɗi suna mai aikin banza suke yi shi hankalinsa ya karkata a Rio Mourinho kuma yana ganin cewa a duniyan kwallo ba za a taba yin abu irin wannan ba a samu 'yan wasa mai figurai guda uku shi da Vinicius Junior da kuma Kylian Mbappe su taka rawa yana ganin duk duniya wannan aiki da Rio Madrid take shirin haɗawa zai fi kowanne nagarta a cikin duniyar kwallon gaba? shine bayanin da yake fitowa daga bakin Rodrigo na kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid kamar yadda rahotanni suka tabbatar duk da cewa ana ganin gurbin sa a cikin togar Real Madrid din akwai damuwa babu tabbas akai amma shi ko a sa, yana ganin cewa yana da tabbas akai kuma zai amfani da wannan dama ya ci gaba da takarwa kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid za mu jira magan lamarin yadda zai kasance Rodrigo a daidai wannan lokaci duk da 'yan wasa da Real Madrid take da shi gari guda a tsakiyar fili an bayyana cewa bayan bibiyar mai horis da 'yan wasan Bayern Leverkusen Um, wato Javi Alonso hankalinsa yana nan akan Florian Wirtz irin gurbin Jude Bellingham yake taka ba amma hankalinsa yana nan akan sa Florian Wirtz din domin ganin cewa sun hado su tare da um, mai horoswa Javi Alonso sun kasa cin kungiyar kaji ba yan wasan biliyan 110 ne kudin sa fan biliyan 110 ne kuɗin farashin sa da aka saka masa amma Madrid tana ganin kamar canji ne kawai za ta bayar ta karbe shi tare da mai horoswa su zo kungiyar su ci gaba da takarawa hmm. ni tausayin mutane ina gaya muku da kullum in kun samu ku bar su samu yanzu da yan wasan da kuke da shi me za ku da Florian Wit kaga wannan dan wasa kaga da yake yanka mutane ne hankalinsa a kwanci Florian Wit yake buga kwallo baya ma damuwa da wani ba ruwansa da kowa ma shi kawai ya samu kwallo shine damuwarsa ya shirya asa ya shirya barna shikenan a wuce wajen a daidai wannan lokaci kai mu tsallake Real Madrid mu dangana kungiyar kwallon gaba ta Barcelona bayanan da suke fitowa daga Barcelona sun tabbatar da cewa ana sa a ƙarshen wannan mako Frankie de Jong da kuma ɗan wasa Pedri za su haɗe tare da tawagar ƙungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona a hukumance su dawo atisai tare da togar gaba kiɗi a cikin gaba da yin atisayi ɗari bisa ɗari tare da su na shirin tunkarar ƙungiyar ƙwallon gaba ta PSG a gasar cin kofin zakaru a daidai wannan gabar. Hansi Flick an bayyana cewa duk da fatan Barcelona na jiran mai horaswa da tukin, wato Javi Hernandez a ci gaba da aikin sa kungiyar da an bayyana cewa shi ya ce sai ya jira zai jira domin ya ga abin da ya buzu nadi zai jira domin ya ga cewa sai an kai ga matakin karshe ya rasa wannan aiki gaba ki kafin ya hakura kwarai ku da gaske za mu jira mu ga lamarin yadda zai kasance Javi Alonso Javi Hernandez wanda an bayyana cewa a ɗakin canja kayan cikin kungiyar kwallon kafa ta Rio Madrid na Barcelona kai abuwan sun sun sadu da cewa Javi Alonso zai zauna babu inda za shi bayanan da suka fito kenan daga cikin kungiyar ta Barcelona a daidai wannan lokaci kai a daidai wannan gabar da ka karshen wannan tattauna kada ka manta za ka iya subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sahihan bayanai a ko'ina kake a faɗin duniya a kodayaushe muna godiya da gudunmawar kaɗari bisa ɗari sai anjima.